irin farcenka fata ka irin farcenka annabi sai ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina sahabai suna ji sun san idan manzon allah ya wannan kira sallallahu alaihi wasallam to saƙo zai ba su sai ce hisalun khamsun ya ce ku ji da kyau akwai wasu abubuwa guda biyar hisalun khams wasu tadodi guda biyar ini bitulitun bihin inda har an jarrabe ku da su wani zalna kom in har sun sauko muku sun faɗo sun rincabo a kanku kai sai tsayaye addu'a sai ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna kai na roƙon Allah ma kada ma ku ga lokacin inna lillahi wa inna to gashi shi mushkil lokaci ya zama e eh, so san so fatarka sai farcinka za ka je ka ɗauko hanyar mafita daga dimokuraɗiyya ko daga ra'ayin wani mutum ya kawo maka je ka karanta duk abin da za ka karanta amma mafita na cikin ƙalallahu ƙalar rasulu ƙalar sahaba ga mumini dai san inda dosa a rayuwar shi saboda haka so safatar ka sai farcenka ina ƙara jaddada muku abinda nake nufi da wannan maboyi sai faɗi abubuwan nan guda biyar ce ina ne tsarin Allah kar ku ga lokaci ma'ana in kun ga lokacin to fala haula kenan wala kowata illa billah hasbunallahu mumkin na farko sai ce lam tazhar alfahishatu fi qaumin ba za a taba samu alfahasha ta yadu cikin mutane ba alfahasha in dai ta yadu hatta yu'linu biha har su dinga kafafa suna ma gadara suna biya alfashan sai ce illa fashafihimul auja'ul lati lam takun fi aslafihim sai cututtukan da kakanninsu ba su taɓa jinsu ba sun faɗo suna karkashe su ah to ba mu gani ba ne shi yasa wani malami shi ai wannan hadisi min mu'jizatir rasul yana daga cikin mu'jizar sallallahu alaihi wasallam bayanan bai gani ba amma Allah ya haska mai ya ce abubuwa biyar in suka sauko muku suka faru to za ku ringa ganin cututtuka iri-iri ku rasa maganinsu waɗanda kakanninku ba sani ba idan alfahasha ta yaɗu ba mai alfahasha kalmar alfahasha allah tsare mu da ita duk wani laifi wanda muninsa har ya fito fili shine alfahash amma anan zina ita ce ta ciri tuta da ka ce alfasha ana hangen zina ne da yawan harkoki na saduwa barkatai taitai kamar dabbobi kamar rakoma to ya ce in dai alfasha zina ta yaɗu. irin su luwaƙi a billah irin su maɗigo irin su hatta neman dabbobi a koma a zamanto karnuka kuma ya ce shi musulmi kuma yana sallah kuma yana so ya Allah yadda da shi kuma ya ce masoyin annabi Muhammad da shi na'am to kun ji na farko ken zan so kafin majalisi ya tashi ba zan ce kowa ba amma in so samu ne kashi biyu cikin uku naku kowa da ci hadith da zaran alfasha ta yadu har mutane suna yadawa ana alfahari to sai Allah ya dirkake su cututtukan da kakanninsu san su ah yau ai ba an gamu da gonorrhea ba da syphilis ko kuwa sannan da kanwa uwar gami ta zamanin yau aids abinda suke kira stds stds sexually transmitted diseases to ga magana fili ai lokacin da zina ake alfahari da ita yawo tsirara tsiraici ana ganin ci gaba ne wayewa ne kaga 'ya'yan musulmi a jami'o'inmu a zaɓi sarauniya kyau kuma iyayen da musulmi ne Allahu akbar saka ce ai ka san an ci gaba ne ai ka san wayewa ne uban yana gani ba zai iya magana uwar ta yi shuru a dalilin kallace-kallace mara kyau da karance-karance masu haɗari da miyagun abokanai waɗanda ka iya ja mutum zuwa ga laifi lam tazhar al fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimul auja'u allati lam takun fi aslan a wata ruwaya illa fasha fihimut ta'un to kowane ɗaya ka ɗauka ka gan shi zinan ce ba ta yaɗu yau ba a ma yunƙuri yunkuri a shigo mana da wai dokar auren jinsi ba a Najeriya? har an fara yunkuri wai 'yan majalisa wai wai wai amma cikin taimakon allah walakin allah sallam allah ya tankwafar da wannan ajanda kun ɗauka sun yi bacci ne suna nan suna nema wallahi 'yan majalisa muna jan hankalinku akwai musulmi cikin ku da yawa kuma mu kuke wakilta mu musulmi ne 'ya'yan ƙasar nan ne gaba da baya muna da cancantar doka katta ci karo da wayewarmu da addininmu da thakafarmu da iliminmu muna da 'ya'ya da jikoki a bayanmu haka kuma ashe sai mu gudu tare mu tsira tare Sosa fatarka sai farcinka ma haka jildaka mithlu zufi suka ce nothing scratches your skin than your finger or than your nail. Nothing scratches your eye chin skin than your nail. ba wani abin da zai so sa maka fata ka ji daɗi sai farcen ka to farcen mu na gaya muku shine sakafar mu addinin mu wayewar mu ba bukata wani abu bako to idan ka tsaya akan wannan sai ka ga hanyoyin da ke kaiwa zina ta suna da yawa kallace-kallace tashoshi na talabijin da yawa yau a intanet ga sunan birjik wasu abun kunyin ma sai ka ji wai 'ya'yan musulmi ne hausawa masu fina-finai sun kai ga fadawa cikin halaka na tallata abin abinda ba ma tsammani zai kasance ga kuma tashoshi da ƙasashen turai suka kawo mana don su yaɗa ɓanna irin su wata arewa 24 gara mun fara fadin su ku ji su da kyau duk kun sani ai duk kun sani wani gidan ba da masi ba kun sani ba ku kare samun sauran gidan ba da masi da kwana nawa kwana casa'in da kuma daɗin kowa to ka duba fa ina nufin ba zan ce da kai tsaye ai suna yada abin amma ai hanya ce zuwa gabin ai manufar alalata tarbiyya da kuma karyar wai ana tarbiyya wallahi kuma da hankali amana ce Allah ya bamu ya baku ya ba kowa ku samarin da ake daukan kuma aikata a irin waɗannan tashin ba wani burgewa kuke yi ba duk masu imani sun fahimci kawai ɓata lokaci kuke yi 'yan kudaden za ku samu shikenan zo ka dakai ka ainihin america je hollywood ka je ka shikenan hollywood ka je ka holly me ya kuma to amma za ka sayar da lahiranka ne saboda 'yan kudade kaɗan da rahima ma'aduda in ma an baka to duk abin da zai kai ga fadawa cikin alfasha da fasadi dole sai an yi kiwon mutunci a kare lam tafhar al fi qaumin hatta yu'linu biha illa ne fashafihimul auja'u allati lam takun fi aslafi yau babu hijabi ya mace an ce ki rufe jikinki ba dokar kowa ba ce dokar Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina na min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurar rahima suratul ahzab aya hamsin da tara dokar waye ita ke kaiwa ga kare alfasha wa kullil mu'minati yaghdna absarihin wa yafanna furujahum ga ya mu'minai mata can cikin suratul nur aya 31 idan Allah ya hana abu sai ya faɗa ƙa'idar da ba za ka gare ta ba to kun ji abu na farko kenan abubuwa ne biyar da zaran alfasha ta yadu to yau 'ya'yan da ake haifa ba ta hanyar aure ba ka san adadin su astaghfirullah ka samu yara 'yan mata wasu su dinga zuwa aji ɗaukar lacca da ƙirjinsu a fili a gaban laccara saboda tsabar dabbanci da raƙumanci a samu wasu tambadaddun lecturori wai ta sallama jikinta ya ba ta maki wace kazanta ce wannan ne wai ina muka dosa ne ayyuka na banza iri-iri da kallace-kallace marasa amfani to ya ce da zaran alfasha ta yadu allah zai dirkake su da cututtuka da kakanninsu ba su san su ba ga shirin nan kuma ga irin su x da sauransu da ake kira cuta mai karya garkuwar jiki ni na sha fassara cutar da cewa idan ka ce acquired immune deficiency syndrome ni na kan ce allah's inevitable destruction of the sinners a ita ma x din ne ka ɗauka da kyau in ka fassara aids da acquired immune deficiency syndrome because sun ce da kai allah's inevitable destruction of the sinners ragargazan da allah ke masu sabo ku sake faɗi qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam tazhar al fahishatu fi qaumin حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاء التي لم تكن في أسلافهم لكن النبي إيه سيشي ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان da zarar mutane sun dinga tauye mudu aha almikiyal wal mizan wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum haka Allah ya faɗa sautu hud da zarar mutane wajen awo suna tauye mudu shine almikiyal abun auna da kai da mizan abun aunawa da lita lita da kaza kaza kaza da zarar sun tauye to Allah zai jarabe su da abu uku asinin shekaru na fatara wahala kullum wa shiddatul mu'una da yunwa da rashi yankinmu na najeriya arewa inda muke kace ba talauci indices na nuna cewa a nigeria mai jiha 36 an fi samun talauci ana wal akwai dalilai da yawa na sani amma wani bangaren da muke son mu kawo da ido sai mu ga doka Allah sai mu take ta mu ce ba komai Allah na eh yana nan kuma azaba sa nan dama to yau ka shiga kasuwannin mu ka ga yadda ake awo yau yau sai ka yanzu barin tambaye ku mu a wannan yanki buhun gero ko masara duka duka tiya nawa ce na'am ku faɗa mana arba'in ne amma akwai inda za ka je yau ka tiyan nan sai wallahi sai ka biya kuɗin ainihin tiya arba'in sai ka ga talatin da bakwai mai cinye uku ɗin ha'inci yaudara kuma ba mai magana mun kyale da wahala ka je ka sai katoton gwangwani na nido ka ga madara har baki a ciki ba zai yiwu ba buhun masara yau wasu sukan sa ma ainihin ƙodago ne da ciyayi da yin suke cikewa a to kana nufin allah ne zai canza maka bayan ni ban canza ba wailu lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yakhsun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim allah ce wailu suka ce wailu wadun fi jahannam law sayyirat fihi ajibul duniya lazabat min hararatiya wai ko zazzabo ne a cikin jahannama inda za a sanya duwatsu da sun narke saboda bala'in zafin wailu to yau ka shiga kasuwa ga yadda ake awo ka ga a zo da wani karfe sai a huda buhu a fito a kwashe ayyau dara ko shi kansa buhu din a je a matse shi kun gane ko ya tsuke a saida maka a matsayin babban bayan kuma dan karami ne kuma yi wannan baya jin komai yana kaga lokuta da yawa ana ta samun bala'i gobara gobara gobara a kasuwa ba ma tunani shin mai jamun abu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir aya ta 30 kenan sura mai lamba 42 suratul shura ko ka janyo masifa in ta same ku in ji Allah ku je kuma sannan abin da ya sa za mu gamu da wannan Allah na tuba saboda mun ce mu musulmi ne sai Allah ya wanke mana zunubin karka ce to ai kafirai suna to ai kafirai kace to kai shi ne kai kafirin ne to kana sha'awar nan ne a'udhu billah to amma muna yi sai ga muna raba ma Allah kafa je ka kasuwancin mu da kyau ana ta maganan nan yanzu abu ne mai sauki sai ka je ka iske wato injin nika ka kai musu misali nikan masara sai su rike buntu din su baka garin kuma ka biya kudin aikin amma sun rike abin da yake ba nasu ba casar shinkafa rice mill mutum ya yi noman shinkafa ya je ya bayar a yi masa aiki sai su rike ainihin shi kansa bawa ɗin buntu ɗin ko ba su rikewa suna rikewa ba naka ba ne haramun ka ce sai idan mai shi ya baka wannan magana ana yin ta kullum to shi ne ce da zarar mutane sun toye mudu allah zai jarrabe su da abubuwa guda uku shekarun fatara wahalar samun abin hannu wa jaurin sultan da kuma zalunci na shugabanni abinda aka ce naku ne sai su rike su hana ku su ci gaba da yin arziki da dukiyoyinku biyu kenan na uku sai ce walam yamna'u zakata amwalihim illa muni ulkatar minas sama walau baha'i bahaimu lam yumtaru da zarar mutane sun hana zakan dukiyoyinsu sai Allah ya rike ruwa kenan sai ce ba domin dabbobi ba Allah da ba musu ruwa ba shi kaga albarkar ka dangare ke shan ruwan kasko kenan hana zakka sai Allah ya rike ruwa ashe in ta ɗauro albarkacin ma ragon gidan da kake samun ruwa baka sani ba don ya ce ba domin dabbobi ba da ba a musu ruwan ba kare da kake ganin gata na wata halitta ce can kila a dalilin karama sai ka samu ba. to yau zakka nawa ne muke fitar da zakka yadda Allah ya ce kowa ya koma ya tambayi kanshi shi fa sha'anin ubangiji keke da keke ne aiki da sakamako ne babban sakamako kuma na zuwa in Allah ya nufi ka da alkhairi sai ka fara ganin sakamakon tun ko ka gyara madadin a tara maka a can lokacin da bayan da ka iya Allah ka samu gyara ya ce da zaran sun hana zakkan dukiyoyinsu sai hana musu ruwa ba domin dabbobi ba da ba musu ba to da wannan za mu gyara kanmu ba mu da wani gyara sai wannan saboda so ka sai farcinka na fata kuna fahimta ta na hudu sai ce ya ce da zarar mutane sun warware alkawarin ubangiji sai allah ya ɗora makiya a kansu su dinga gallaza musu su dinga azabtar da su suna kwazabar su to kaga wannan magana ce ita ma babba da zaran mutane wato mun aje alkawarin ubangiji kamar yaya misali sallah kan lokaci tauhidi riƙe sunna zumunta ciyar da dukiya raya masallacai da ibada raya harkar ilimi taimake keniya haƙƙin makwabta ka so mutane alkhairi da ke so kanka sai duk muka zubar muka ɗauko sababbin abubuwa to kenan sai ka iske daga cikin abin da zai biyo baya sai a kakaba makiya a kanmu su dinga gallaza mana dokar ubangiji muka aje ya ce sai su tattara dukiyoyin da yake nasu ne su rike su fiku rawan gaban hantsi kan abin da yake naku ne ko ba to a wannan gaban ne nake so na karanto mana wannan bayanin da waccan gidan rediyon suka wallafa na abin da suka ce ke janyo talauci a arewa wannan tunaninsu ne amma sai ka auna kuma da irin halin da muka samu kanmu ciki sai suka ce abubuwa goma da ke jawo talauci a arewacin najeriya sai dai kashe abin bakin ciki musu ambaci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa a hadithi ba sun kalli abin ne kawai a duniyance zan karanto su ku ji su sun wallafa wannan ne har sunan wakilin da gidan redon ba sai na faɗa ba wannan tun shekara tun bara suka wallafa wannan rahoton na kawo wannan ƙarƙashin wannan gaba ta hudu da zarar sun ƙi bin dokokin ubangiji sai allah ya ƙaƙa ba wasu can ba su ba su yi kane-kane kan dukiyoyinsu kafin mu ci gaba aina ya tambaya tattalin arziki a ƙasar nan suwa ke juya shi yawanci garuruwa na kan yi tambaya ko satin da ya wuce ne wannan tambaya a garin dutsen ma ta jihar katsina na kan ce kuma tambayan na sha yin ta ma a nan masallaci biredin da muke ci a garin abuja cikin birnin abuja biredi da ake ci kai sayo biredi maza maza ku je makaranta kashi 80 cikin 100 suwa ke yin biredin nan mu musulmi da abujan take tamu ne asali akalla a suna ko ko abokanin zaman mu can wanda su ba musulmi wanda suke yan najeriya ku ba na amsa biredi kawai da muke ci 80% suwa ke yi na'am shagunan magani shagunan magani a abuja kashi 80 cikin 100 suwa suka mallaka ya kuka yi shuru so ne a gidanmu a garinmu so ne shagunan magani a enugu su ne ko mu ne a fatakur su ne ko mu ne a abuja su ne ko mu ne ba ma jin kunya su ne su ne su ne su ne su ne wato nasu nasu ne namun ma nasu ne saboda ragunci da ya cinye mu da in na samu zan turawa ne kai karka zo kusa da ni da kyashi da hasada da mugunta da kuma cutar da take cin kasar kusan gaba daya allah kyauta cin hanci ta wani ce ai a najeriya ba ma cin hanci ba mai hancin ma cinye shi ake inda najeriya ne ɗazu kana jin wani analysis game da matsalar tsaro na ji ke cewa to ai abin da aka bayar kawai na kudi ya kai wai dala miliyan 100 saboda a sai makamai ce dala miliyan ya ce amma sai ka iske 'yan ta'addan nan wai suna da makaman da jami'an tsaro ba su da shi iya haka ke faruwa ne sai ka ji kamar mafarki amma ga abu na kasancewa to ina so ne na kulla alaka tsakanin wannan gaba na wannan hadisi walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulihi illa sallita alaihim aduwwun min ghairihim fa akhadha ba'd ma fi aydihim su aji alƙawran Allah su koma dokokin duniya suke bi in ya tashi aure sai aje dokar ubangiji amaryar a yi mata riga irin ta coci musulmi na yi riga ta coci farare kaga tana jan ƙasa waye ka san amarya ce ko musulmi a je a shirya biki a ɗauko dj ana runduma kiɗa wato ai ka san aure lokacin murna ne gaskiya ne amma murnan wace iri mai fusa ta ubangiji har ka je shaidanin dj na ce ga amaryar ta tunkaro ga ta nan kyakkyawa tana cewa a yi riri ƙasa na cewa in dare ita kuma ta ce in ka dare mai zan taka wai kirari yake mata ita kuma kanta sai kumbura a yi masa haihuwa ya je ya shirya happy birthday to you wai shi dan boko a zo a kunna kindir har da cake a kewaye ana happy birthday to you kuma ana allahu akabar me kai ka bara wurin ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو غيرهم فأخذ بعض كركشهم فأخذ بعض ما في أيديهم su karbi abin da ke hannunsu su samu kansu cikin talauci nake cewa sai suka ce talauci a arewa bari in karanto muku abin da suka faɗa kafin na kammala hadisi sannan na karkare ƙari kan abin da na faɗa in ƙara fito da ma'anar wato so ka, sai me sai farcinka sai suka ce abin da ke janyo wai talauci ok suka ce rahoto ne na bankin duniya da ya fitar ya nuna da talauci ya karu a nigeria inda ya ce kashi 87 na matalauta a kasar suna zaune ne a arewacin kasar 87 a arewacin nigeria wannan alkalami ne statistical data ne na majalisar da ta fitar cewa kashi 87 cikin ɗari na matalauta na talauci a ƙasa yake wannan gaskiya ne ba gaskiya ba ne sun dai wallafa to ma idan ka kalla sai ya kama biri yana so ya kama da mutum to mai dalili tsaya ku ji wasu abin da suka faɗa na dalilai ba za mu yi da shi ba mun yi wurgi da shi a ƙoƙarin fito da dalili sun yi hira da mutane guda uku masana tattalin arziki da kuma malamin addini guda ɗaya sai suka ce kazalika kusan rabin matalautan suna yankin arewa maso yammacin najeriya jihohin borno yobe adamawa gombe taraba da bauchi to kaga sun yi kuskure a cikin bayaninsu saboda jihohin da kuka ambata ba arewa maso yamma ba ne ko arewa maso ina ne maso gabas ne nigeria tana da yankunan siyasa da mulki guda nawa guda shida the six geopolitical categorization na nigeria arewa kana da arewa maso yamma kano kaduna sokoto har sokoto ko zamfara har da kebi yawa arewa maso gabas borno bauchi su ne suka ambata a nan to ina tsammani kila ko kuskuren alkalami ne in ba haka ba sun yi kuskure na ɗauko muku abin da suka wallafa ne sai kuma arewa ta tsakiya niger rivers ba rivers ne ce nasarawa da domin misali to sai kuma ainihin kudu kudu maso yamma kudu maso gabas kudu maso kudu to sai suka ce wannan kaso mai tsoka na matalauta a wannan yankin namu yake to ga suna waɗanda suka hira da su ba sai na faɗa ba sai suka ce dalili na farko da ke janyo talauci a arewa tsaya kuji imani da ƙaddara haka suka rubuta <laughs> kuma wai farfesa ne koko dai farfesu ba sai na faɗi sunan ba wai imani da kaddara amma tsaya mana ai ga abin da suka faɗa sai suka ce masanin tattalin arziki kan harkar makamashi wani wani wani yana cewa bambancin tattalin arziki tsakanin arewaci da kudancin najeriya ya fara ne tun daga yanayin tunaninsu a matsayinsu na al'umma tunaninsu ce allah ne kaddara allah ne kaddara to wannan magana dalili na farko na talauci a arewa imani da kaddara shi dalilin talauci ba mai imani da zai karbi wannan bayani sai ka yi bayani idan kana nufin mutum ya tsaya ya ƙi nema ya ce ya dogara a bashi e to bai fahimci concept na imani da kaddara ba ta kuma baka ɗauko wannan kace ce ne halin arewa gaba da kai musu kuɗin goro yana baka fahimci ma addinin ka ba ya kai masarin tattalin arziki muna kulla alaka tsakanin wancan magana da wannan hadifin. ne amma imani da kaddara yau an baka da shi ai ba musulmi ne kai ba zai yi ba yace wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdiddini wad-dinu afyahu yace imani da kaddara jigo ne a musulunci والإيمان بالقدر خيره ما تك ترسو سكتي دمي ترسو إنا إيمانك da kaddara to idan kace ce imani da kaddara ka bar shi haka sai mu ce kun yi kwaba kun yi mummunan ba ku binci inda aka dosa ba amma in dai wancan din ne ya ƙi nema ya ci na dogara ga Allah eh wannan kuskure ne to sai suka ci gaba da cewa amma su 'yan kudu wai ba haka suke ba su 'yan kudu ba su yadda da haka ba to su ma baka musu adalci ba saboda 'yan kudu akwai musulmi ciki da sun yadda da ka'idar imani da kaddara amma in imani da kaddara nufin mutum ya ƙi yin aiki ta wani ai ba musulmin kirki ba ne ya ce na dogara ga allah ai zan ci in sha sai kai aiki kuma ba haushe kai yana da irin wannan halin wasu daga ciki bakin da Allah ya tsaga wa bana da abinci ba gaskiya bane zai hana shi abinci ko shakka ba inda bai nema ba ka samu admission a makaranta baka zuwa lecture sansan sannan ka ce kuma kana son ka tashi da first class a ina to wannan ba musulunci ba ne amma abin da muke faɗa sun yi kuɗin goro ba tare da sharhi ba kuma suka ce su 'yan kudu aiki suke tukuru ma muna aikin da kin su kalli ga wancan hadisi kuma annabi mu ga abin da ya ce da zarar sun yi bar alkawaran ubangiji da dokokinsu sai kaga ya kaka ba musu makiya suna gamawa da su yanzu abin da ya faru da musulmi a sasa magana kita da magana na kwana abin da ya faru wannan irin cin mutunci har ina ka yake har ina sai aka wayi gari wasu 'yan najeriya a wani yanki baki ne su 'yan wannan yankin kuma a nan sun fi kama gata kuma haka muke fa mun zama abin da ke kira persona non grata a can mun zama endangered species su kuma sun zama golden fishes a nan kuma a kasata ta haihuwa kuna da shugabanni kuma kuna da malami kuna da kowa ko ke rike da wato kawon saniyar a yi ta tatsa to sai mu koma janibin wannan hadithin allah muka saki a wurare da yawa cikin al'amuran ta kuma ga hadithin ولم ينقضوا rasuli illa وعهد alaihim إلا سلط عليهم fa aka فأخذ بعض ma fi أيديهم in suka samu dama ta fuskar mulki da gaske suke nasu yankin ya samu duk balahirin da ake a Najeriya wannan tashin hankalin aina ake yi a arewa ne nan ne ta sauraka magana cewa wai imani da kaddara shine lamba wan wajen talaucin da ke damun arewa muka ce wannan rahoton naku yana da kuskure ba ku yi ma al'amarin adalci ba ko kila kun jahilci abin da ake nuna imani da kaddara akwai tawakkali akwai tawakali tawakali musulunci bai da shi ba amma tawakali dole ne tawakali shine dingili fefeti ki aiki ka cina dogara ga Allah wannan kuskure motar ka tana da malejin gudu 160 kana tafiya 140 ka cina dogara ga Allah a wannan kuskure motar ka taya ta siɗe ka ce ba komai Allah zai kare ni a wannan ganganci halaka rai ne in wannan kuke yana da kadara sai mu ce eh, to kuskure ma wannan ba amma ba ku yi bayani ba kun bar abu haka kun yi kuskure ma cikin bayanan ku da fata kun fahimce ni da kyau na biyu suka ce abin da ke janyo talauci sai suka ce boko haram ga bayanin su suka ce dalili abubuwan da wannan balahira ta janyo ta kore mutane daga gonakinsu harkar ta karya kaso mai tsoka na harkar tattalin arziki mutane sun rabu da gonaki da wurin sana'o'insu sun ambaci wannan a matsayin dalili na taimaka ma talauci yaro wannan kan gaskiya ne ba za ka yi inkari ba to amma daga ciki har yau da yawancin hadithin aje dokokin ubangiji yanzu ka ɗauki misali sautari za ka iska ko gun taro ne ka ga musulmi ya ɗauki bottle wata yana sha da hannun hagu ba mu ɗauka kuma wannan kusa laifi ba ne ga dokan nan mun ruwa da hagu suke sha Allah kuma ya hana abubuwan da kake gani kamar ba komai ba ne wanda ya ce allura ba karfe ba ne ya zauna a tsinin ya ba mu labari daga baya annabi ya hana sha da hagu da dama ce mu sha yana cikin dokokin da mutane muke wasa da shi ka ɗauki misali wani zancen da muka tattauna duka-duka kwanan nan barin kawo shi al'adar laife na yi magana kai abu ya ɗauki bayani ba aka yi ta magana kai. lefe laifi ne lefe laifi ne kun gane hausa ta lefe laifi ne sai mu ce ya danganta ga lefen. lefen da za a ce dole sai saurayi ya yi in ba ka ba aure ya rushe to laifi ne saboda kun shigo da abin da baya cikin musulunci ba sharaɗin aure ba ne kuma da shi dole wani ce malam akwai wallahi wanda ya kashe naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a kan laifi aka tatike shi da ya tashi auren kawai sai ya kama ma yarinyar inda za su zauna zai biya dubu ɗari biyu a shekara uwa ta ce ta matsaya ce ya ce gidan dubu ɗari biyu a shekara wallahi ban yadda ba sai muka to ai kun tsaya tashi wajen laifi ne abinda ba dole ba kuma da shi dole wanda ya zama dole ya akan wannan auren ya rushe to irin wannan sauka daga dokar ubangiji ne amma don ka zo ka yi kana ganin za ka iya ba ce kai wannan abu da daban ko ina fata kun gane ko kayan ɗaki akwai wurare da yawa da a dalilin kayan ɗaki aure sai a ci gaba da ɗagewa a ɗage sai lokaci kan kaga mutum ya je na neman rance Allah taimakin da rance lai zai yi ma yarinya ta kayan ɗaki in tambaye ku in aka ɗaura aure ba kayan ɗaki ba laifi aure yayi in aka ɗaura aure ba sadaki aka ce ba za a bayar ba aure yayi ah, to me yasa abin da yake in aure babu shi bai yi ba ba a bashi muhimmanci ba wanda ba dole ba ɗorin ɗosano ne muka muhimmantar da shi sauka daga dokar ubangiji wannan ɗaya ne cikin tarin misalai da yawa da yanayin lokaci ba zai ba mu makarkarar kowanne ba mu ƙoƙari mu dire suka ce boko haram na uku bara da roƙo yana daga cikin abin da ke taimaka ma talauci a arewa bara da roƙo kuma ni aure na wannan gaskiya ne mai ke kawo bara mutuwar zuci roƙo mutuwar zuci amma tsaya tukun waɗanda dukiyar al'umma ke bin hannunsu to suna raba dukiyar a hannunsu ka ji an fidda kuɗi ma'aukata da sunan constitutional menene medical me ake cewa project ashe shi ɗan majalis shi ne project shi kanshi shi shine constituency din ba gane ba a ɗaya dukiyar a ci kuma a sake neman dukiyar a talauta mutane tare da mun san bara ta shiga cikin jininmu babu kuma dalilin haka ka haifi 'ya'ya ka turo su birni kana son duniya ta yi maka tarbiyyar 'ya'yan da ka haifa an yi musu rashin adalci ƙur'anin ma ana masa ƙarya cewa an je neman ilimin ƙur'ani ƙur'ani kuma bai ce kai wani abin misali tobara da roƙo tobaran nan bai taƙaita kan samari ba kan ainihin almajirai ba akwai masu bara da matsayinsu a ma'aikatu za ka gansu daga wannan ofis zuwa wannan ofis kuma ba lallai sun je neman wani abu da yake na halaliya ba ne a kawai roƙo suka je amma don ka kai cv ɗinka a bani aiki na kaza aiki ne 'yan kasa ne ma zan iya ah me laifi ɗan ƙasa ne ka je ka yi vetin ka bi duk abin da ya kamata if you deserve a baka amma a maida mun zo roƙo wallahi yalla bai amin haihuwa ne wallahi kaza kaza ka wannan shi muke magana wannan bara kan sa a wayi gari zuciya ta mutu yanzu yaran da muke da su a arewa masu karfi da za su iya aiki su rike kansu da gidansu da iyalansu nawa ne abin ya faskara to sun ambaci wannan a matsayin mai dalilin talauci a arewa na nawa kenan na nawa kenan na uku na hudu sai suka ce karancin ilimi kamar yaya sai muka ce wani ilimi ma ake nufi to hafizin qur'ani gangaren kafi gwani amma ba shi da kwalin aiki a ofis amma ilimin da ya shaka ya dame ah, wanda ke da littafin Allah a zuci shi me za ka gaya masa da nufi anan eh dan boko abin da yake tunani kenan ai har ba ilimi ya san akwai mahaddata kuma ya sa akwai wanda zai kawo maka alfiya ta ibn malik da ka alfiyatul iraqi da ka a ba shi da ilimi to wannan kuma na kiransa mental conquest an yaƙi tunaninka ne ban yadda dan mutum ya zo yana turanci kamar zakara ka ce ne mai ilimi ba turanci ne ilimi to dan china in baka iya mandarin ba baka da mutunci a wurin shi ka dinga masa cun cun cun fyon fyon fyon a nan ne kake mutunci. shi kai ka damu da wani turancin ka misali saboda haka su abinda suke nufi nan gwargwadon girman kwali gwargwadon samun aiki gwargwadon albashi ne kauri su abin suke kallo kenan the higher the qualification the bigger the salary wannan kawai tsokin suka kalla sai muka ce kun yi kuskure in wannan ne sannan na gaba na Allah na gaba sai suka ce me dogaro kan wani mutum gaskiya ne kana jiran wani ya baka ai yayi kama da me wancan abu din sannan abu na ainihin nawa kenan kuna bi na na biyar zan baci na nawa sai suka ce rashin tallafa wa mata kamar yaya suna kallo yanzu in ka tashi daga nan zaka tafi ondo ko lagos kana wuce river niger kana shiga edo tun daga okeni za ga harkar tattalin arziki a hannun mata take duk kasuwanni iya komo idan ka je kano je kasuwan sabon gari za ga mata tare to me kake nufi su fito su yi wannan a a'a ilmanu manufarsu akalla a basu a agaji yanzu misali ka ɗauki rance da aka ce za a interest ciki nawa muka samu wani masanin tattalin arziki ya same ni ya rasu Allah ya ji ganshi kwanan nan akira ya ce malam an fidda kuɗi ya kai kusan naira biliyan saba'in with zero interest a kan zaba da taimako ya ce amma biliyan sittin duk suna kudu arewa an kasa accessing goma ɗin to ina kuɗin suke ne an samu ko ba sai dai ka ce eh ni da an bani dubu ɗari eh na samu dubu ɗari biyu mafi yawa miliyan goma kuɗi dole sai da shi rayuwa ba ka mutsi sai da shi to haka ita makanta mace yanzu idan ka ɗauki al'adar bahaushe kun san asalin lefe asalin lefe wata 'yar jaka ce dakusa-dakusa da ake yi da kaba wacce abin da ake sawa a cikin jakar kayan kaɗi ne da auduga da kayan misali kamar ka ce mazari kun san mazari da koshiya a ciki ake ba ya mace ke ga kayan in gida ɗakin min shi ne fa asalin laifi kuma ana yi ne a sa a cikin ainihin a ɗaki an gane a miƙa mata amma asalin kaya da ya shafi to daga baya sai abin ya koma cikin wannan yar jaka da ake da kaba ko lokaci da fata ka kasan salka a sa kuma kila ana iya ajewa a cikin wato ragaya kun ragaya ta kasar hausa har bahaushe kan ce ɗaki baya tashi ragaya ta zauna to anan asalin laifi kenan daga baya abin ya rikide ya koma mai ya koma adudu daga adudu ya koma mai kwalla kwalla fantimoti jaka yanzu kuma rindima rindimin akwati ake masu taya gwargwadon ƙoshinka gwargwadon kayan laifinka so na shigo da wannan cikin ambaton wannan layi na abin da ke kawo talauci a arewa wato ainihin abin da suka kira da rashin tallafawa mata to ka yi mata ka taimake ta ka bata in ta ce zan yi business ka ce to ga dubu ɗari biyar na baki taimako ai ba sai ta je dubai ba misali da kanta ka wakilce ta mana akwai wakala ina koro muku abin da suka zubo na dalin talauci arewa kenan sannan sai suka ce na takwas ko na takwas na bakwai ko na bakwai sai suka ce ainihin rashin tallafawa a ah, mm, to an samu mix up na bakwai <laughs> sai suka ce yawan haihuwa me kuka ce ina son ji ta bakin ku eh ko a'a ku faɗa ta yi kaji irin ta yi a eh, a'a sai suka ce yawan haihuwa na kawo talauci la'alla wannan magana ka ce gaskiya ne kila kuma ka ce ba haka ba ne ya danganta ga wane ne ya faɗi wannan magana idan wurin da ke da ajandar jama'a ta yi yawa ne a rage wanda ko fiffikin sauro bai halitta ba sai mu ce zancen banza kake mun san kuna da abin da ake kira depopulation agenda an gane ko mutum baya ci ko ya shafa ce Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha an gane ko masu cewa ai ana haihuwa da yawa robert malthus ya zo da aƙidarsa cewa ana haihuwa geometrically ƙasa na samar da shuka arithmetically don haka a rage mutane to inda daga wannan mahangar ne sai muka ce ba gaskiya ba ne na'am dole 'ya'yan da ka haifa ka yi musu tarbiyya saboda ba wanda zai ciyar da sosai kai sai ka kiyaye na nawa kenan na bakwai ko ba na takwas sai suka ce ɓoye kayayyaki lokacin da ake bukatar su wannan gaskiya ne kai tsaye babu ja to yanzu ga ramadan nan ya karatu kar ku manta ina faɗin wannan daidai gabar abu na nawa na hudu a cikin hadisin ibn majah kar ku manta ina kulla alaka tsakanin su ne karkashin magana ta so ka sai farcen ka. na fata an gane ko yawwa. ɓoye kaya ya ku yan uwa yan kasuwa musamman masu kayan masarufi ku ji tsoron Allah ga Ramadan ya karato duka duka ana maganan wata daya da kwanaki ko kusan wata biyu ne sai ka iske a daidai wannan lokaci akwai masu zuwa su saye kayan abinci su ɓoye a sai su a ɓoye a tsi a ɓoye ana taron watan Ramadan ainal iman ainal aqida ɓoye kaya a gallaza mu al'umma kuma a tauye kuma kun ji a hadithin point na biyu walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'na wa jawr sulta tauye kaya da suka ambata muka ce muna tare da ku kan wannan bayan da kuka yi a cikin hadisin sahih muslim manzon Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallam la yahtakiru illa khati ba mai ihtikari ba mai ɓoye kaya na biyar na tara kai sai suka ce me cikin abin da ke janyo talauci a najeriya ko a arewa musamman satar kudin gwamnati kun gamsu da wannan kun yadda yau da gudu makuwa sai ce to ai ne ba sacewa ne ba ni ina fada da mukami to ai kai wanda kake da mukami ka sace hadarin kama ya fi na barawon da ake fafara shi saboda kai an amince maka ne ai kai zamba cikin aminci kai cuta kai ha'inci ka to harkar sace dukiya a zukatan mu 'yan wannan kasar, ban san ina wannan bala'in ya shigo mana ba wallahi billahi talla sai an yi maganin wannan fasadi kafin ƙasar nan ta miƙe. ya shiga cikin jini duk wanda ya zo da manufar gyara zai gama da kalubale daga cikin matsalar mai girma shugaban kasa muhammadu buhari la masa lafiya ai wannan matsalar ne no let's face the reality shi a karan kansa baka yi saka tume shi ba a zahiri haka ne ke faruwa ina mataimaka ta yaya za a ce ana ta fidda kuɗi na harkar tsaro mun gaza samun tsaron sai tsoro na sha faɗa sai ka tsare tsarin allah ya baka tsaro ya da ma tsoro to ina tsaron yake waye isa daga ainihin misali birnin amcide a can gabar banki ya yi tafiya har same boda ya tashi daga oburba a cikin cross river ya yi tafiya har kwangwalan kusa da mai mujiya cikin kwanciyar hankali a najeriya yau yau ban isa in kama yanzu kano cikin daren nan ba sai dai in yi kuru kawai in yi shahadar kuda shahadar kuda mana to amma baka isa ba kana cikin tsoro wani yaro cikin ɗalibanmu yana karatu a madina na tafi sai ya ce malam bari mu tafi muka kama ya zuwa maka ya dauke ni a motarsa cikin ɗalibanmu ne ya ce akar muka akwai wata ran na taho da matata daga jami'ar amadi zan tafi umra ko aikin umra ina ji zan tafi makka ya ce bayan sallar magariba ko bayan sallar lisha daga nisa ita a mota madina zuwa makka sai muka tsaya a jeji za mu huta na fitar da mat shimfiɗa bayan falisha a jejin allah ya shimfiɗa mat suna zaune kenan sai ga jami'an tsaro sarki ka har la har giddam shoye fi hasharat shifnaha malam da Allah ku tashi ku je gaba kadan mun hango kwari kasu cutar da ku mun hango kwari ku je gaba can na ce Allahu akbar sai na tuna gida nigeria uwata wai saboda ma gata aka ce ku je gaba kadan mun gani a na'ura akwai kwari a ka da ka haka a najeriya wallahi sai buzunka to me dalili dalili saboda wato cin hanci kuma wallahi wannan gaskiya ne abin da ya kamata jama'a ta samu sai kaɗan su riƙe talauci yana ƙaruwa miliyoyi nawa aka yi su matalauta nawa aka yi su da zaran uban shi ya samu mukami ko matsayi shi kenan magana ta kare a buɗe masa dukkanin alkhairi magana cancanta ma ba ita ake ba ɗan talakan da ya cancanta ya samu dama an danne dama kuma Allah ce kaila ya kuna dolatan ya agniya iminku sun ambaci wannan a matsayin dalili kafin mu karasa hadithin da lokaci sai na goma na ƙarshe kenan ko na ƙarshe kenan sai suka ce rashin sanin ya kamata daga matasa da kuma gwamnati kamar yaya matashi ya kamata ka san ya kamata ka tashi kai sana'a ka nemi na kanka kai kasuwanci sassaka gyartanci ko shushen ne ko yankan farce saboda sana'a sa'a business center ka dogara da kwali da ake samu ka je ka yi ta digirin ka zo da kwali yau nawa ake samun aiki a yanzu misali duk ɗalibi ina ba da shawara aƙalla ka yi noma mu ƙasar noma muke da ita mai tarin yawa ka samu abin da za ka yi waɗannan sun ambace su nake kulla alaƙa tsakanin abin da suka faɗa wasu mun karɓa wasu mun yi wurgi da abin da suka faɗa saboda sun ci karo ina fata kun gane connection ɗin ko sai mu kowa mu kammala hadisi cikin mintunan da suka rage mana ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله illa sullita alaihim aduwwun min ghairihim fa akhadha ba'd ma fi aidihim na hudu na biyar sai cewa malam takum a immatuhum bi ma anzalallah an gane walam yatakhayyaru ma anzalallah illa ja'ala Allah ba'sahu da zaran shugabanninsu sun yi biris da dokokin Allah ba ita ake ba dokar tsare-tsare na mutane ake bi sai Allah ya dinga gora kansu ci gaba da yaƙi suna dukan junansu ya hana musu haɗin kai wannan hadisi, hamsin bi hamsin wasu malamai ke kiransu ya ce hisalun hamsin inibtulitum bihinna wa nazalna bikum wa a'udhu billahi an hunna har zuwa karshe kun je su to bayan duk mun ji wannan a bayani na karshe. ƙara fito mana da ma'anar wato ainihin sosa fatarka sai farcenka nothing scratches your itching your irritating skin than your nail Laraba, na gaya muku suna cewa me ma haka jildaka mithlu zufrika jil shine fata wai ba abu ne sosa fatarka irin zufur zufur farce to sai mu ƙara fito da maganar Shi ne mu koma zuwa ga dokokin ubangijinmu a gidajenmu mu tsabtace dukkanin abu na alfasha da muka sani mu nisance shi mu yi aiki da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi mu nisanci ainihin hankoro sai na samu abin da wani ya samu a cikin hadisin bukhari da muslim rawayar abu hurairah manzon sallallahu yana cewa انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه annabi ce ku dinga kallon sallallahu suke ƙasa da ku ku daina kallon waɗanda suka fi ku samun duniya domin haka zai ba ku dama ku gode wa Allah in kullum zan ke kallon mai motocin hawa guda biyar ni kuma ina da ƙwaya ɗaya ya kamata in kalli mai babur wanda shi ba shi da motar amma in dai bin Allah ne ka kalli wanda ya fi ka nan ne ake da gasa wa fi zalika na fasil mutanafisun wannan hadisi na na farko kenan wanda da su zan yi makaratun dajiya a matsayin ba abin da zai sosa fatar ka sama da farcenka sosa na farko kun ji wannan hadisi hadisi na biyu bayan wanda kuka ji dinnan shine hadithin da al'imam muslim ya ruwaito ta hanyar abu hurairata shi ma bukhari ya rawaito hadithin manzon allah yana cewa sallallahu sallama haƙƙul muslim alal muslim sit wannan lafazin muslim kenan lafazin bukhari khams haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne muna aiki da wannan wannan shine farcen da zai sa maka ainihin fataka. tsaya ku ji sai ce idza laqaitahu fasallim alai wa idza da'aka fa ajib وإذا استنسحك فانسح وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه حقي بير حق مسلمي كم مسلمنا da shi biyar akan kan shi ake na guda biyar ko shida yace ce idan ka gamu shi kai mai sallama muna yi muna kiya muna tsarewa in ya gayyace ka kaje je maza maza wani ɗaurin aure a gidana na gayyatanka dole ne ka je ko dai ka je physically ko ka tura wakilci deputization ko ka tura uzuri in ba ka ba dole wannan haƙin na kanka na uku idan ya yi abin da ya cancanci nasiya kai mai nasiya karka je ka dinga ya maɗiɗi da shi ai ya yi kaza kaza kaza na hudu in yi atishawa in yi hamdala ka gashe shi na biyar in yi rashin lafiya ka ziyarce shi na shida in ya mutu ka raka shi makwancinsa Allahu akbar kun ji farcin da ke sosa mana fatar mai kaikayi kenan hadisi na biyu uku biyar zan faɗa sannan dakata na faɗi biyu hadisi na uku wannan hadisi yana magana kan ainihin abin da ya shafi ƙarya da ta yaɗu cikin musulmi hadithin ibn mas'ud cikin bukhari da muslim muttafaqun alai manzon Allah ya faɗa hadisi ne mai tsaye amma zan ɗauki daidai ɓangaren da ke magana kan ƙarya ya ce wa iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari wala yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba na gargade ku da ƙarya manzon Allah ya ce wallahi mutum har ya mai da ƙarya har Allah ya ce kai wani makaryaci ne kurar yau karya ta yawa mu da yawa karya a neman aure karya a gida karya a ci karya a tufafi karya a siyasa yaudara da makirci tsakanin mu yau cututtukanmu manya-manya guda shida ne na sha faɗa in muna da shugabanni jahilai in muna da shugabanni jahilai da mabiya wawaye da malamai makwaɗaita da 'yan siyasa mayaudara da masu kuɗi marowata da 'yan boko masu tallan yahudanci domin shiga uku wannan abu guda shi suna basis na kowane irin calamity in every given society in kuna da shugabanni jahilai mabiya wawaye malamai makwaɗaita 'yan siyasa mayaudara masu kuɗi marowata na'am da 'yan boko masu tallan yahudanci muna cikin mushkila yan uwa masu girma da albarka Allah ya kara mana ɗauka gaba ɗaya hadisi na na uku hadisi na hudu daga nan sai na ƙarshe yana magana ne hadithin imam tirmidhi ne kuma hadisi ne hassan riwayar abu hurairata manzo Allah ya ce salasar wane ne zai zo ya ɗauki waɗannan darussa ya je ya gaya wa mutane abu hurairar ce ne ya rasulallah ya ce to su na so ku ji su ya ce ittaqil maharima takun a'badan nas ɗaya kenan warda bima qasama Allah laka takun aghnan nas biyu kenan wa ahsin ila jarika takun mu'minan uku kenan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman hudu kenan wala tukthir ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahki tumitul qalb riwayar tirmidhi hadisi hasan ya ce in kana son ka fi kowa bautar Allah to ka san sabon Allah Allah ka ba mu ikon haka yace idan kana son ka zama ka fi kowa wadata ka yadda da abin da Allah ya tsaga ya baka inda Allah ya aje ka kwantar da hankalinka ba dalilin sai ka wani yunkuri da hankoro abin da ke kashe muke na kasan nan wani na samun dubu ɗari a wata ne na samun dubu ashirin halas ka haƙura shi mana Allah ya sanya mu ashirin albarka misali amma sai na zama sai na yi hankoro sai an yi kuɗi ko kafar katako sai an yi daga nan sai kofar fitina ta buɗu sannan sai ce ka kyautata ma makwabcinka in kana son ka zama mini cikakke waye makwabci suka ce mutanen da ke sallah a definition number buwa suka ce la kabila guda su ne makwabta definition wasu suka ce a jama'ar da ke zaune a unguwa guda haka dai wasu na cewa a gida arba'in gaba makwabtanka wani hadisin bai inganta ba la ya to amma dai sai ce idan kana son ka zama mumini kyauta wa makwabtanka yi musu sallama ka kare bala'i kare fada musu kana da dama ta samar wa 'ya'yansu aiki samun musu ka samun musu na every opportunity Allah ya baka sai ka kange ka hana kai ka kanka wurin iyawar ka ce dabarar ka ce kuma duka duka kwana nawa ne to wa ahsin kama ahsan Allahu ilai sai ce kuma ka so wa mutane abinda kake so wa kanka sai ka zama musulmi sannan sai ce karka yawaita dariya kashe zuciya la ilaha illallah kaga mutum in yana dariya sai a ji shi a can bakin kofa har yana kwalla hularsa na tunsurowa yana dariya sai ka ce an aiko masa labarin ka shiga aljanna ne kai daga mutuwa a gabanka za a kwantar da kai a shimfiɗa ka a wanke ka allahu akbar a sa ka alkafa ne a raba ka da gidan da ka kera a je a kai ka wani gidan da ko juyawa ba za ka yi ba Na wasu ka mutunto me yana rigima kan duniya ne sai hadisi na na ƙarshe hadisin ƙarshe Allahu akbar yana cin kitabul malahi na Abu Dawud hadisi ne Hassan. manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yushiku an tatada'a alaikum al-umam kama tatada'a al ila qas'atiha yace a ƙarshen duniya ƙabilun duniya za su cafke ku ci yanda manyan ci hari sai suka ce ya rasulallah. a lokacin ba mu da yawa ya ce kuna da yawa amma za ku zama kamar ciyawa busasshiya karmami a kan teku mai gudu saboda za a jarrabe ku da fitina biyu son duniya da tsoron mutuwa kuma dole sai an mutu dole sai an tafi dole sai an tafi Allah kai mana sa'an tafiya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 advice and clarification on the Islamic position of the below issue. I had been given an MBA admission in a Christian-based university. And there is an undertaking before I should proceed with the registration. But undertaking engineer, I will abide by the rules and regulation of Beacon University, being a Christian university, anchored on the teachings of Jesus Christ. Please, Yashik, I need your advice. When I went, I said I will drop the undertaking. They said there are Muslims who decline my reasons. So it's either I abide by this or not. So Yashik, I want to forge ahead with the registration. Your advice, can I withdraw or proceed? You see, the condition they are telling you to abide by based on the teachings of Jesus Christ. How I wish they are going to give you the actual teachings of Jesus Christ. How I wish. They are telling you to follow the teachings of some Tom, Dick, and Harry, not the actual teachings of Jesus Christ. Christ did not ask them to behave the way they are behaving. Okay? Now, if they ask you to do something which is against the teaching of Islam, how do you abide by that? There are other alternatives anyway. If you don't be chance to study, you ask me to say, okay, God the Son, hmm? God the Father, God the Holy Ghost. For what? Just to earn a university degree, master's, banking and finance, what? Is that the only means for you to earn your masters? Of course not. If I am denied access, there are many accesses elsewhere. Unless if the situation becomes so demanding, so compelling, I for one will not, cannot endorse this embarrassing reality. Tell them, look, I'm a Muslim and I'm paying. It's not free. Is it free? So why should I pay my money and you're trying to indoctrinate me? That means we are weak. It falls within the teaching of these very hadiths we have spoken about. So to me, I don't think it's something palatable. Unless if you are saying you want to employ some hole and corner method you agree prima facie, but practically you have something to do just to evade what they are telling you. And that may make you find yourself in a difficulty. Why can't you be crystal clear? I'm a Muslim and my identity is not to be compromised. That is my humble understanding of Allah. Lokaci ya riga yi, don tun za mu iya ɗauka wani tambaya. a tun da tara ya riga yi sadan nau'i sai dai akwai wani muhimmiyar tambaya muna da minti amma akwai wani sanarwa akwai tv show called did you know with shirai on Sunna TV every Sunday, 7.30. Sannan kuma on YouTube, Did You Know Studios, you can follow, to, uh, it's an Islamic program, all through. Allah ya samu dace. Ka wancan nan. is it kan topic din da muka yi magana ne eh? all right wa salam. na na'am shirka shika saki ko shirka saki okay ka san wasu kan ce shika hausa ce wasu kan ce saki kana son ka san menene saki saki ƙullin aure da aka ƙulla. wannan abin da aka kulla to an warware shi in dai shi kake nufi shika shika saki duk ɗaya ne amma yawanci an fi cewa saki ba shika ba a dai standard hausa da muka sani saboda haka saki shine auren da aka kulla a ce to shikenan an rabu da shi ko dai ɗaya ne sakin ko biyu saki raji'i ko saki ba'ini ta wannan matsala ce ta fiƙihu da malamai sun yi sukuwa a fili kuma ya tafi gaskiya ina da wani engagement ah, da kusan yan uwa sun mai ishara kuma ya kamaci amma a gurguje kana jina matsala ce da malamai suka kara ma juna ilimi a kai wanda ya saki mace ka ji da kyau a lafazi ɗaya ya ce na saki ki saki uku bai taɓa sakinta ba amma ya sake ta ya ce saki uku to shin sakin nan uku ne ko ɗaya ne sayyidina umar allah ya kara masa da a fatawarsa ya ce saki uku ne kuma a kansa ne kusan mafi yawan malamai suka tafi kuma shi ya ce saboda na ga mutane ƙadistajalu shay'an fihim yaso ya ce daga yau duk wanda ya ce ya saki mace saki a kalma saki uku ya tabbata fatawa ce umariya kuma da yawa malamai suna aiki da ita wasu kuma sun tafi a lalala saki uku a kalma guda saki ne fatawan ibn taimiyya kenan allah ya ramshe shi da almajirinsa ibn al-qayyim imam muhammad al-wahab yana kan wannan fatawar daga baya batta ya koma kan fatawar jumhur so a takaice kowanne yayi ni in ka zo sai na kalli yanayin idan dama yana cutar matar kuma dama ya ce saki uku sun shi kenan allah ya kama ka wallahi saki uku ya tabbata idan ku yi zamanto ba haka ba ne akwai cuta da kwarowa sun ji ku yi haƙuri kuma da shi ɗaya muna kiransa circumstantial fatwa ya danganta daga circum situational an gane so don allah maza a kiyaye yawan saki barkatai taita ba abu ne mai daɗi ba hadisi na cewa ko da yake hadisin bai inganta ba afghadul halal ila talaq halal ne allah na fisin saki hadisin bai inganta la ya sai hadisi ba shi da ma'ana amma kuma yana ba da ma'ana wanda ya kamata a kiyaye